A masana'antar Kannywood abin duba ne idan jarumi, darekta, producer da sauransu suka yi fice sosai bayan an daina yi da su a fim sai ka ga rayuwansu ya canja. Wasu rayuwansu ya lalace, wasu kuma tauraronsu ya ci gaba da haskawa. fitaccen jarumin barkuncin nan wanda taurarinsa ya haska a shekarun baya bashi Bala Ciroki ya bayyana dalilin da yasa ya fara tallar kunun aya domin rufawa kansa asiri. Bashir Bala Ciroki ya bayyana hakan ne yayin da aka hira da shi a tashar talabijin na Arewa 24, inda ya ce tun da aka daina saka ni a fim na koma tallan kunun aya domin rufawa kai na asiri. Bashir Bala Ciroki dai ana dinga ganin shi a fina-finan da suke fitowa na barkwanci. Ko shin yana nuna an fara yi da Bashir Bala Ciroki? Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi su.